a ziyarar kwanaki uku da shugaban muhammadu buhari yake a ƙasar netherlands domin gabatar da jawabi na musamman gurin bukin tunawa da shekara ashirin tun da aka kafa kotun ta ƙasa da kasa a birnin hague shugaban ya yi ganawa ta musamman da sassa daban-daban na ma'aikacin gwamnatin ƙasar ta netherlands a ciki har ganawa ta musamman da ya yi da firaministan ƙasar mr mark rutte wanda shugaban muhammadu buhari ya nemi haɗin kansa wurin fitowa da tsarin da za a taimaka wurin dawowa da martabar kogin nan na chadi wato lake chad wanda kafewarsa ce ake ganin ya sanadin samar da rashin aikin yi da talauci da lalaci a al'ummar yankin hama ya karfafa ta'adancin da 'yan kungiyar boko haram suke yi a yankin na arewa maso gabacin Najeriya. Tuni dai Firaministan ƙasar ya amincewa shugaba Muhammadu Buhari cewa ƙasarsa za ta taimaka wurin ba da duk gudunmuwa da goyon bayan da ake bukata wurin dawa da martabar wannan tafki na Chadi wanda ake ganin ɗebo ruwa daga waɗansu yankuna na ƙasashen tsakiyar Afirka zuwa wannan tafkin na Chadi zai taimaka matuƙa gaya wurin farfaduwa da martaba shi daman dai an share karni daya ana ta cece kuce dangane da hanyar da za a bi wurin dawowa da martaba wannan tafki na chadi ta hanyar dawowa ko samun ruwa daga waɗansu yankuna na ƙasashen afirka domin a cika shi ya dawo da martaba shi na rayar al'umma ta wannan bangare musamman ƙasashen na chadi da najeriya da kamaru da kuma nijar su ne gaba-gaba a ƙasashen da za su ci moriyar farfaduwa da martaba wannan tafki na chadi Mr. Abi Suleiman kwararre ne akan sha'anin noma kuma ya yi mun ƙarin haske dangane da amfani da kuma martabar da za a samu idan wannan tsari da shugaba Muhammadu Buhari ya samu haɗin kan ƙasar Netherlands domin farfaɗuwa da tafkin na Chadi. Abin manufa shi ne ya kamata mu fahimci yadda shi wannan kogin Chadi yake. Kogin Chadi dai yakan samu ruwan da yake tarawa har ma masu kamun kifi da rayuwa a kan shi suke yi. akwai koguna da dama kamar kogin hadeja kogin yobe da kuma manya-manyan koguna da suka fito daga afirka ta tsakiya wato na central africa su suke tara wannan tafkin cari ruwa in har ma a za a fito da abin da zai kawo mutane su aiki na yin noma na rani kamun kifi da dai sauransu wannan zai taimaka ne wanda yake tuntuni dama duniya ta san da wannan gu amma saboda rashin kula da aka yi da wannan gu ba duniya eh, musamman ma ita a majalisar ɗinkin duniya ta bangaren taimakawa kasashe masu tasowa kan aikin gona ba ta yi ba sai yanzu da suka ga damuwa kan cewa wannan gun ne su mutane wanda ba san da suka fito ba mutane wanda ba su shirya wa kowa samun alheri ba suka je suka tara a gun kuma suke fara da mutane wahala yanzu ne aka gane kuma ake cewa in har ma za a yi haka dole ne a duba gunan kuma a san an kare shi kamar ka yadda kenan da matsayin da shugaba muhammadu buhari yake bayyanawa cewa wato samar da mai kyau ya kamata ma a ce an ma makara to amma tun da za ka yi Allah ya sa za a yi shi dai kan gaskiya kuma Allah ya sa dai za a sa kuɗi wadda za a yi a kafa wannan gu kuma a tsare shi saboda gu ne wanda yake mayin wata sun taro mutane wanda ba su da mm, ah, ba su zo su zauna a gun ne don a taimaka mutane ba su zo su yi amfani da shi kamar gun mafaka ta yin abin da ba mai kyau ba kamar da yan boko haram suka je suka taru a gun sun sa akwai arziki kuma suna rike mutane sun yi abin da suka yi su ruwa ko kuma su koma bangaren samaru da sauran kasashen da suka kewaye wannan shi tafki na chadi Najeriya kaɗai kaɗai ba akwai Nijar akwai Kamaru akwai Afirka ta tsakiya wato na Central Africa wanda su suna da yanci su ma kansu. Yanzu za a ce kenan an ta tabbata da cewa samar da ruwa gurin zai yaƙi ta'addanci zai yaƙi talauci zai yaƙi rashin aikin yi a nan yankin. da gaske ku ne wanda yake za a samu aikin noma na rani ƙasar na da kyau ruwan kuma yana nan kuma ba inda aka tare shi ba kaman a ah, wasu wurare wanda za ka ga kamar misali a Ethiopia yanzu suna samun damuwa da kasar Egypt kan cewar su da Ethiopia suna so su kafa dam dan kuma Egypt yan Egypt da suke noma a ƙarshen shi wannan kogin Nile a nan dai ba wannan damuwa. Abdullahi Baba Sidi kenan kwararre akan sha'anin ayyukan noma a tattauna da ne da shi a Abuja dangane da alkawarin da shugaban Muhammadu Buhari ya samu cewar kasar nan ta Netherlands za ta taimaka wa Najeriya domin a farfado da tafkin nan na Chadi. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.